لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da tara kenan ko talatin talatin ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya jiya idan ba manta ba mun kai karshen suratul ma'ida yau kuma za mu tashi farkon suratul an'am kafin mu fara akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne a kan wasan kasici kasici da waɗansu kafofin watsa labarai suke aiwatarwa su rika gabatar da tambayoyi kuma dukkan wanda ya ansa daidai a bashi kyauta shin wannan shi kuma menene alaka ko rashin alaka tsakanin shi da caca a fahimta ta wannan baya da alaka da caca baya shiga cikin ma'anar caca tunda tambaya ce ake cewa menene kaza ka bada ansa in ka bada ansa ka ci in baka ba da ansa ba kuma baka samu ba sannan kai baka yi hasarar wani kuɗi ba inda a ce ana shigar da kuɗi ne to shine abin za a ce yana da alaka da caca amma babu ko kobo da mutum ke bayarwa da haka wannan ba caca bane ba sannan kuma mai tambaya na biyu yana tambaya dangane da cewa shi likita ne na dabbobi to akan kawo karnuka ko aladu ya duba su yayi musu magani ko allura ya halatta ko bai halatta ba alade dai bai halatta ba domin shi alade ba a yin kowane irin dangin amfani da shi a shari'ance amma kare ku akwai nau'ika na amfani da ake yi da shi a shari'ance wato shari'a ta amince akan yi amfani da shi don gadin dabbobi ko don gadin gidaje ko don gadin gonaki kuma nassi ya zo ya ce babu laifi ga mutumin da ya riki kare dan ya yi masa gadin gona ko ya yi masa gadin wato ainihin dabbobinsa sai malamai suka ce banda gida din a banda gona din banda dabbobi dukkan inda kare zai gadi babu laifi to kaga mutumin da ya riki kare saboda gadi saboda ya masa gadi to kaga wannan ya rike shi ne karkashin izini na shari'ar musulunci idan karen ya kamu da jiya zai yi su zai ba shi magani zai je wajen likita kuma kai zaka ba shi magani amma mutumin da kasancewa dullalin karnuka ne da yake sayan su ya kai inda ake yankawa a ci sai ka rashi ya kama da rashin lafiya sai ya zo maka da shi kaga ba za ka masa magani ba haka kuma mutumin da ya riki kare don yin farauta kaga ya halatta mutum ya riki kare don farauta duk mutumin da yake karen da yake farauta da shi to shi kenan a nan gurin dan ya kawo kare kai masa jiya zaka masa jiya babu laifiya amma dukkan mutumin da ba wannan ne ba shi cin kare yake yi kuma karen ya kama da rashin lafiya fa ai sai fatan Allah sa ya mutu gaba ɗaya ma a huta amma ba maganar kai masa jiya a matsayin ka na musulmi tambayar ta biyu ce gwamnati ta kan kawo waɗansu ta kan bayar da lawan na ababen hawa kamar mashin wanda za a rinka cirewa cikin albashin ɗinka wata-wata amma ya ninka kuɗinsa da inda za ka saya kuɗi hannu wannan mun riga mun yi magana a kansa ina jin jiya ba mun maimaita irin wannan cewa dai dukkan ciniki da za a ce maka in bashi ne kaza in kudi hannu ne kaza kuma ya kasance bashin ya tsara kudin hannun yawa to ya zama riba da nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hukuncin a dauki kudin gwamnati dan a biya wa waɗansu mutane kujera ta aikin haji ko umara ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a wani lokacin a wani lokacin bai halatta ba ma'ana ya danganci wanda irin mutane za a biya wa umaran me za su yi idan sun je can mutanen da suke cikin hukumar jin daɗin alhazai wanda za su je su yi wa alhazai hidima a can wurin kama gidajen hayarsu ko likitoci da za a tafi da su tim na likitoci domin su rika kula da lafiyar alhazai wannan wajibi ne ma gwamnati ta bayar da kujeru na aikin hajji da cikakken albashi ko alawansu din su don su je su yi aiki su yi wa alhazai hidima haka yan jarida da za su je su ɗauko rahotanni na mai yau kana aikin haji su faɗa ma duniya wannan ma wajibi ne a basu kujeran aikin haji kuma a basu guzuri na tafiya wannan idan an yi haka bai ci karo da shari'a musulunci ba haka malamai da za a kai su amma su malamai iri biyu ne akwai malamai masu wa'azi waɗanda za su yi wa alhazai jagora dangane da yaya za su yi aikin haji yaya za su yi aikin umarsu to waɗannan wajibi ne a ɗauki kujerar maka a basu akwai basu cikakken guzuri da zai ishe su ta yadda ba sai sun yi mawala ba su kuma su yi tafatawa da wa'azi da karantarwa duk wani alhajin da sai da ya abin da yake ba daidai ba su kira shi sai masa nasiha kuma ma duk lokacin da aka yi wani aiki kafin shiga wani aiki su ribaci lokaci su yi amfani da wannan dama su yi wa'azi su faɗakar misali an riga an je mikati su yi bayanin yadda ake ɗaukar ihrami an riga an je za a shiga ka'aba su yi bayanin yadda ake yin tawafi wajen sa'ayi su yi bayanin sa'ayi idan an je kwanan mina su yi bayani tsayawan arfa muzdalifa duk suna cewa mutane bayani kuma su ware waɗansu awanni a zaman mina su zauna a tent wanda an rubuta adireshin su na malamai ne don ka zo kai fatawa wannan wajibi ne gwamnati ta dauki wannan dan waɗannan zuwan su yana da alaka da ingantuwar aikin hajji mutane idan ba kai irin wannan mutane aikin hajji mutane za su samu kansu cikin rodo game da aikin hajji ko umara to amma kashi na biyu na malamai shine waɗanda ake kaiwa dan addu'a wannan gwamnati ba ta da hujja kuma malaman ba su da hujja haka kawai wani ya baka kujera dan ka je kai masa addu'a aikin miji ko umara hasali ma bid'a ne a addinin mu duk inda ka roki Allah zai ansa maka ba sai ka je maka abinda Allah ya ce a cikin alqur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yusdun ina amsa kiran mai kira da zaran ya kiraye ni bai ce ba in ya je makka ko in ya je madina ko masallacin kudus ko yaman ko wani gari iza da ani ta ya kiraye ni ya kiraye shi a maiduguri ka kiraye allah a kano a abuja a lagos duk rukunin lagos idan ka kiraye allah zai ji kuma zai amsa maka ina ba ta fahimta ba lalle bane sai an je makka idan duk malamin na cewa ba shi kujera je umara to ka tabbatar ba malamin sunna bane boye dan ya maka addu'a to ka tabbatar malamin bid'a ne ina fata an fahimta amma waɗanda za su je don su yi jagoran alhazai su faɗakar da su wannan wajibi ne a ba to kaga waɗannan idan an ɗauki kuɗaɗen gwamnati don a ba likitoci a baiwa 'yan jarida a baiwa malamai kujerun da za su je aikin haji ko umara don kula da waɗanda suka je wajen wannan yana daga cikin aikin alkhairi da ya kamata gwamnatoci su fada ba su in ma ana yin su kadan a fada ba su a yanzu dan akan yi to sai dai wani lokacin san rai yake shiga ya an tashi ɗaukar likitan sai a ɗauki likitan da yake wani kanan wani kwamishina kanan wani eh, sakataren gwamnati kanan wani babban darakta babban sakatare a ma'aikata wanda yake da shiga ba wanda ya cancanta ba ta fuskar aiki eh, ba mai kwazo da himma ba to wannan kuma shi ma cin amana ne dan lokacin da gwamnati take gwamnati tana yin aiki ne dan al'umma ba dan kawo ta ba da haka masu ɗaukan waɗannan za su ɗauki wanda ya tashi ne haka malami ma ba wai sai wanda yake da shiga a wajen ku ba a'a wanda ku sa abin su kuma ku wane ne malami na sunna wanda yake da karfin halin da zai tsaya yawa mutane bayani ya san aikin hajjin a sunnance kuma yana da ƙwazon wa'azi yana da sauran ƙarfi a jikin shi zai tashi yayi bayani amma wani sai gana ɗaukan malaman da suke bita tsofaffi yan shekara 70 80 ya je aikin hajji ma sai kun rika rika shi fitsari to wannan me zai wa alhazai ma'ana shi kuka yi wa gata ba kuwa alhazai gata ba ina fata mu fahimta an je an kai shi ya zama kaya haka muka da dare an daga daukan malaman bita a waɗansu jihohi to wannan ko shakka babu cin amanar al'umma ne wallahi ba na shakka kan cewa wannan cin amanar al'umma ne yayin da duk aka ɗauki wani likita don shigarsa a wurin wani jami'in gwamnati ba don cancanta sa ba aka ba shi kujera ko aka ɗauki wani ɗan jarida don shigarsa ba don cancanta sa ba ko aka ɗauki wani malami dan shiga da yake da ita ba dan ya cancanta ba to kun saka ba an ci amana ba ba da haka ya kamata gwamnatocin mu su yi hatara wannan yace Allah madaukakin sarki ya ce kada ku aure mata kafirai a wata aya a wata aya kuma ya ce matan ahlul kitab halal ne ku aure su kamar yadda halal ne ku ci yankan su to wannan nan ahlul kitab ba kafirai bane ba a baya nuna ahlul kitab kafirai ne duk ayoyin da muka karanta daga farkon azumi zuwa yanzu kana ina laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salasa duk kana ina karanta wannan ayoyin ahlul kitab kafare ne amma Allah yake bance su da wani hukunci dole ka mu'amalance su da wannan hukuncin da Allah yake bance su da shi ba za ka garwa ya su da sauran kafare ba haka Allah ya so me hikimar shi bai wa kansa sani kai bawa ne ai maka umarni ka bi baka da zabi ka ce dan me ko baka baka da ikon ka cewa Allah dan ne dan shi Allah la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu ba a tambaye shi abinda du'a ga dama akan abin da yake aikatawa shi ne ke da ikon ya tambayi mutane subhanahu ta'ala wannan mai tambayar yana cewa ka faɗa a cikin tafsirin ka cewa idan mutum ya tashi bayar da shaida dole zai ya faɗi gaskiya ko da ko abin ya kama ya faɗi laifin mahaifinsa to abin tambaya a nan gurin idan ya kasance an samu rigima tsakanin musulmi da kirista shi musulmin baya da gaskiya kirista shi ne mai gaskiya to sai aka kiraye ka shaida yaya za ka yi eh sai ka faɗa alkali cewa kirista ne yake da gaskiya wannan ita ce kaida ta addinin musulunci dan kirista ne ba za ka je kai masa ƙarya kai masa ƙage wuri halatta ka ce wancan musulmin baya da gaskiya shi wannan kirista shi ke da gaskiya ai wajen tabbatar da haƙƙi ne a nan gurin kuma kana tabbatar da gaskiya ne na maganganunsu ko ayyukansu ba aqida su tuzuci ba in tambayar ka aka yi wane ne wanda yake da aqida ta gari waye mai aqida ba da ta gari ba kaga a musulunce zaka ce musulmi ne ke da aqida ta gari wancan wanda ba musulmi ba aqidar sa ba ta gari ba sai ta shi karo da aqida da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah to amma aiki ne ya aiwatar ko magana ce ya aiwatar a nan gurin musulmi yayi ƙarya dole ka tabbatar da yayi ƙarya yayi gaskiya kuma yayi ina ba mun fahimta kirista ya faɗi gaskiya dole ka tabbatar da ya faɗi gaskiya ko da kirista ne ya aikata gaskiya dole ka faɗar cewa gaskiya ya aikata ya yi adalci dole ka ce ya yi adalci ba tsari ne na musulunci ba wai dan mutum ba musulmi ba ne ba wai shi kenan kai masa kage ubangiji ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa min ahli kitabi man in ta'amalu bi tinsari yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amalu bi dinar la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون yace cikin ahlul kitab akwai wanda inda zaka bashi amana ta tintar tintar ita ce dukiya mai dimbin yawa ka bashi amanar ajiyar kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyar goma yu'addihi ilai zai baka daidai wa daida ba zai ciwon kai ba ci sisi ba zai ba ci a cikin yahudu akwai wannan a cikin kirista akwai wannan wanda zai iya rikon amana idan ka bashi baka da amma wa minhum daga cikin su man in amanu bi dinar akwai wanda ko da dinari ɗaya ka bashi ko da taro ko sisi ka bashi la yu'addihi ilayka sai ya zalunce ka kaga ashe ba duka ɗaya suke ta fuskar gaskiya ko rikon amana ko kwatanta adalci don haka dai anan nan wurin yayin da kirista ya yi gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyarsa yayin da musulmi yi zalunci dole ka tabbatar da cewa azzalimi ne don lokacin da kace wani musulmi yayi zalunci wannan baya nufin ka zagi musulunci asalan ma ka yi bayanin hakikanin musulunci don daurewa ɗan uwanka musulmi gindi baya da gaskiya shi ke sa wanda ba musulmi ba ya fahimci mummunan fassarar musulunci a wurinka don kaga wanda ya rubuto takarda jiya abinda yake cewa yadda ake bayanin musulunci a wurin karatu ya sha bamban da yadda musulmai suke aiwatar wanda wannan gaskiya ne da yawa daga cikin musulmai suka zanto ƴaƴan kuka masu jawo uwar su jifa ma'ana sai mutum ya aikata wata barna sai a ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya aikata musulunci ko bai yarda ba yayi zalunci musulunci ko baya son zalunci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yamuna na musulunci ko baya son gona wa ihsani Allah yake so wallahu yuhibbul muslimin inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun da haka dole ne mu fito fili mu bayyana irin wannan wannan shi zai bayar da dama waɗanda ba musulmi ba su gane cewa ga yadda musulunci yake addini ne na adalci ba wai addini na bangaranci ko kabilanci ko dan wani kawai musulmi ne duk barnar da ya shi sai in daure masa gindi wannan ba daidai bane wannan kuskure ne yaya hukuncin alkawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa cewa a zo a raba mutum kuɗi a ce amma fa tunda na baka kuɗi ka jefa min kuri'a to dole ne ka cika wannan alƙawarin ta sha faɗa muku cewa ni a aƙidata a fahimta ta wadda tsakanina da ubangiji na har yanzu ina ganin ban yi laifi ba ko ban gano cewa na yi kuskure akan fatawata ba duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi Kar ka mayar ka karba inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayk arziki ne Allah ya koro maka kana gida fa kuluhu hani'an mari'a ku a huce babu komai a amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka zaɓe shi billahi da sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama dan ka goyi bayan zalunci ka karɓi kuɗin ka cinye ka zaɓi wanda zai adalci ka zaɓi wanda zai daidai wannan shine wayewa a cikin siyasa amma ka zama ba gidaje kawai wani zai ɗauki kuɗin ka ya sata kuma ya baka kuma ka je ka jefa masa ƙuri'a kuma ka san zai sata kuma ka san zai ba zai daidai ba wai roƙonsa kai ba kana gida bai kawo maka abinda manzon Allah yana roƙo da zalama ka je ka yi ƙarya ka san akwai irin tarnukan farautan siyasa sai su je su ɗauki bas sai su ci kota da mutane kamar bas biyu ko uku sai su tafi gamman house ba na nufin gamman house sun babba gamman house akwai ina gamman house ko su je gidan wani babban dan siyasa shi dawa bai san su ba dama sun sa wani yayi rawani a cikin su ko ko in bai rawani ba dai yayi wata shiga ta ta ba dama ne sai ce ai shi ya zo ne su nuna goyen bayan su daga gari kaza suke shiga wata local government da take rungu. sai ka gan mu nan gurin mota biyu ko mota uku kuma daga nan cikin gari suke wata unguwa ba sai wanda ya gaba da amana sai yana da bugoya baya a wata karamar hukuma can ta nesa ta lungu idan a Kano ne yace daga dogo local government ne kasan ta fi kowace nisa daga Kano idan anan ne yace ko yana wajen wace sai abadan ta ko ina ne ko wajen malam batare sai daga kai ne can karshen duniya to kaga kafin a kusawunsa a gane gaskiya ke ko ƙarya yake yi ba lokaci na farko dai dama gwamnati ta kashe wajen ba kwanta babu titi ba ruwan sha ba lantarki ba telefon wai zai je biki ko labari to gwargwadon abin da ya faɗa sai a ɗauki kuɗi a mulmula sai a bashi shi ma kuma kafin ya fito ya gama lissafi ya ware nashi a ɗaya aljihu ya san kuma su wane ne su ma jarumansa waɗanda da su ne abokanan yakin sa ya ware daidai nasu sauran ya ayyuan nasu da aka tuko su kowa a bashi naira ɗari ɗari ya zo birni ya ga titi ko kuma dama a birnin yake an taho da shi daga wata unguwa ya rarraba musu nan to wannan shi ne zalunci wannan shi ne zalunci zuwa kai kai ƙarya zuwa kai ka karba babu yanda za ka wannan duke ta zama halal kanka amma kawai kana gida wani zo kan ku samu ka kofa ya zai ce wai ga wannan a taimaka kuma a taimaka mana da addu'a ko a yi mana kaza ko kuma dai lokacin zabe dai kar a manta da mu za ka fi kayan ta ba wai wani contract ne ta yi tsakanin tsakaninka da shi ba ba ruwanka da shi ka karba Allah saka da alkhairi ka sa aljihunka amma Allah ranar jefa kuri'a ka nemi mutum na gari ka jefa masa wannan shine magana ta gaskiya wanda dole mu faɗa wa junanmu wallahi idan muka kyale masu mulkin mu sai sun kai mu sun baro sai sun kashe mu anan kuma a lahira su sa mu aljanna anan ba daɗi su tatse dukiyar ba su yi aiki ba kuma shikenan a lahira kuma su bar mu tsakanin mu da ubangijin mu mun yi ta ƙarya da zage-zage nan mun shafa bula mun yi bangar siyasa ko sallah wani bai don jefa kuri'a ko sallah wani bai bidan saboda ya kai hoton wani dan siyasa sa a wani wuri amma kuma shike ne je wurin Allah ranta ta ka je ka ce me tsakaninku da Allah nawa ne aka yi amfani da su su aka ba su fasta karfe ukun dare a ce su liƙe dukkan titunan Maiduguri dukkan titunan Kano dukkan titunan Abuja dukkan titunan Sokoto da ta nawa ne aka amfani da su akan wannan nawa ne za a ba su fasta daga nan gurin su kai kauyuka inda mota ba ta zuwa sai sun hau mashin sai sun ƙetare kogi amma cikin kuwa ya taba kai kalmar shahada a wajen ya samu wani bama gudun da baya kalmar shahada ya ce ce la ilaha illallah ka shiga aljanna kuna kan ku lokaci ku yi ihu ku shafa bula a cikin ku ku yi yanke yanke a sa ku kashe wannan ku soki wannan sannan kuma a sace kuɗin ku sannan ku ku yi sallah ba ku yi azumi ba sannan ku je ku shiga wuta billahi la ilaha illallah ko ku zama wayayyu ko ko mutum ya ci wahala a nan gurin ya je lahira ya ci dukan ba wani uzuri za ta gabatar wa Allah ran tashin kiyama ina faɗa muku gaskiya wannan mai takaddar abin da yake cewa su ɗalibai ne a jami'a gashi suna cikin shekaru na sha'awa gashi kuma suna cakuɗa da mata suna cikin tashin hankali mummunan gaske to abin da yake damu su shine a cikin su suna son su yi aure amma su sun hana su sai a ce ka bari sai ka kare makaranta kuma wani dan a halin gaskiya yana da halin yin aure din me ya hukuncin su a gaskiya dukkan wanda yake da halin da zai iya yin aure kai tsaye ya auren sa kada zai ta lokacin cewa sai ya zuwa makaranta ya auren sa ya ci gaba da karatu aure baya hana karatu in dai kana da ya danganci halin da kake ci ina ba za mu wanda baya da halin yin aure to sai ya hakuri wal yasta'tu bil ladina la yajiduna kana ta lahum Allahu min fadl ya hakuri har Allah ya kawo masa yalwa da zai wanda yake da hali ni kai na nan gurin banje jami'a ba sai da na aure a shekarar da na yi aure na yi aure a januwari kuma a wannan shekarar a cikin september sannan na tafi university aure na bai hana ni in kammala karatu na da haka aure baya hana karatu in kana da abin gudanarwa kana da wani kasuwanci da kake kai da wani abokinka kuna mudaraba kana da waɗansu harkoki da kake na waje ba karatun ka dai ba waɗanda kuma sukan taimaka maka akwai ɗalibai masu wannan dabaran masu wannan hazaka ba masu zaman kashe wando ba ba gida dawa ba cikin ɗalibin ba kuma yan ƙarya da yan kwambo ba a yi ta sa belt ana tsuke kugu ko ba ko kwabo sai yawan aljihu wani aljihu a daga nan gefen kowa wani daga kwibi wani daga gwiwa irin wannan na gayo ko ba ko kwabo na sakawa ciki duk wanda yake da halin yin aure wallahi ne a shawara ta ya aure ya karatu karatun ba zai fi albarka zai fi ma samun nutsuwa idan ba ya da hali to sai ta hakuri wannan jihadi ne yayi ta hakuri yana azumi har ubangiji ta Allah ya wada wadata amma ba daidai bane ba kuna da halin yin aure iyaye suke ba za ku ba dan mutum sai je fada cikin zina wannan ba daidai bane na wannan takarda tana da matukar tashin hankali a cikin ta wata biyar Allah ce ta rubuta cewa iyayenta sun aurar da ita aure na dole ga wani wanda ba ta so mutum ne mai wadata amma kuma kazami ne kazami na karshe yadda ta rubuta kenan ta ce saboda haka akwai wani saurayi da take so sai take satan jiki ta zai ta fita da wannan saurayi dan ta je suka yi fasikanci ta zo ta tuba ta yi istighfari ta yi nadama bayan kwana biyu dai shi dai wanda take tare da shi tunda ba ta son shi saboda haka kwanciya da shi ma ba ta so kuma dole za ta yi sha'awar ɗa namiji da ta yi tunanin wani ɗa namiji da tunanin sha'awa ba wani take tunawa sai wannan saurayi sai ta sake sake sace jiki ta tafurinsa ta yi haka har so. da ƙarshe sai ta ba shi shawarar cewa wane in za ka yadda ka aure ne in kashe auren nan in fito mai aure sai ke gaskiya shi an ce masa duk wanda ya zina tsakanin shi da wata ba aure a tsakanin shi haram dan haka shi tsoron Allah yake ji ba zai ba sai dai su tuba dai daga wannan shi kenan to waɗannan maganganu ne masu haɗarin gaske ina iyaye suke kallo suka aurar da yarsu ga wanda ba ta so wannan kuskure ne ba a yin auren dole cikin addinin musulunci ana gina aure ne bisa ga soyayya bisa ga kauna duk auren da babu soyayya a ciki ba zai dore ba akwai yarinyar da iyayen suka aurar da ita dole lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta so sai ne take kara wajen annabi annabi ba ta zabi yace ko ki kashe auren ko kuma ki ci gaba duk wanda kika yayi tace zan jure in zauna tare da mijin haka amma na yi haka ne dama dan ka faɗi wannan magana iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da ikon auren da 'ya'yansu a latilas wannan ba daidai bane mai iyaye su aure da 'ya'yansu a latilas kuma kuna sanar da labarin barira barira ku yanga ce ta ummu na aisha tana da mijinta mugiz suka rabu da suka rabu ya zo yana matukar santa ita kuma tana matukar kishi daidai da wurin da muji da da barira ta wuce idan muji yayi ta bin sawun a cikin titunan Madina manzo Allah ya kalli Abdullahi da Abu ce baka jin tausayin yadda muji yake cikin tsananin bege da son barira ko baka mamakin yadda ita barira take tsananin kishi yace wallahi ina mamaki karshe dai aka nemi manzo Allah ya sanya baki a cikin lamarin manzo Allah ya tashi da kansa yaje ya samu barira yace da ita ce yadda mana mugi ya sake auren ki sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bani shawara ne ko kana yi min umarni sai ce a shawara nake baki ta ce to ba na san shi ma'ana inda umarni kake dole in bi a matsayin ka na annabi amma in shawara ce ce ba na san shi haka manzon Allah ya tashi ya fita kyale ta babu yadda ya yanzu in akwai wanda zai tilasta wani ya auri wani ko ya tilasta wata ta auri wani a duniya ai manzon Allah ne ya fi cancantar ya tilasta barira ta auri mudu amma manzon Allah bai tilasta ta tabbatar da babu dole cikin addinin musulunci da haka ya kamata iyaye su yi hatar yanzu abin da nake jan hankalin ki ke da kika samu kanki cikin wannan hali na farko ba za a rufe miki kofar tuba ba duk da kin tuba kin koma kin koma kin tuba ki dauka tuban da kika yi ta karshe din nan yanzu ita ce ta karshe ki yi tura ko ubangiji ta'ala ala ya tsare tubanki kuma ki yi kokarin faɗakar da iyayen ki cewa ba in zaki zauna da wannan bawan Allah ba za ki bashi haƙƙin auratayya dan su raba dan zaman lafiyar ki shine su raba idan suka raba ku ubangiji ta'ala ya kawo miki wani sai ki aura kuma shi wancan saurayi da kuka yi barna da shi shi ma ya sani cewa ya ci dokar ubangiji kuma wajibi ne akan sai tuba zuwa ga Allah yayi nadama idan ya tuba yayi nadama mijin waccan mace ya sako ta suka rabu da mijin ta zo ta yi idda ta yi istibra'i daga baya ya halatta ka aure ta duk malamin da baka fata wacewa wai ba aure tsakanin ku har abada ba gaskiya ya faɗa maka kuskure ya faɗa maka kuskure ya faɗa maka sai dai na fi tsammanin ba wani malami ne ya faɗa masa haka ba amma akwai abin da yake faruwa da dama yan mata sukan shiga cikin tarkon samari saurayi ya zo yana son ke nuna kaunar ki matuƙa ke kuma ki zautu da shi amma sai ya nuna sharaɗin ya ci gaba da neman auren ki ko ya turo wakilansa shine in kin yarda da shi yayi fasikanci da ki to wannan makami ne da samari suke amfani shi sai ta ga cewa idan ta ki to za ka rasa miji to idan kuma ta yadda ta saba Allah karshe sai sai dan ya bata shawaran ki saba Allah daga baya ki yi fadi sai ta saba shi kuma daga lokacin da ta yadda da shi to sai ya dauka to dama a sai iska ce to babu shi babu ita duk yadda zai yi miki wayo kauce miki sai ya yi miki wayo ya kauce miki ba zai zai aure ki da yawa daga cikin samari da haka suke lalata yan mata sai ya kasance gaba ɗaya sun yi destroying din future din shi ke baki tsaya kin kare kanki ba sannan shi da kika yarda da shi kuma yanzu ya kyale ki saboda da wuya mutum yayi fasikanci da ƙya mace a titi sannan daga baya da kimar ta ko ta kuma da wuya ya amince da ita zai dauka kuma duk inda ta fita unguwa wajen wani saurayin za ta banda shi ke ma kuma ai ba za ki amince da shi ba za ki dauka cewa idan ya je unguwa ya dade wurin mace ta saboda kun saba haka kuke lalata tun kuna tun kafin ku yi aure da haka ya kamata a yi Allah ya tsare mu wannan shine abin da ya sauka a cikin abin da zamu iya karantawa na tambobin yau na tambayoyin yau kai tsaye zamu tashi farkon suratul an'am suratul an'am ita ce jerin sura ta shida idan ka faro kirge daga sama suratul fatiha al-baqara ali imran an-nisa al-ma'ida sai al-an'am saboda haka sura ce wadda take mai girma gaba ɗayanta ta sauka a makka a bisa ga zance mafi inganci waɗansu malamai suka ce gaba ɗayan ta sauka a maka in banda aya ɗaya ko biyu fadin Allah ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay zuwa ƙarshen ayoyi biyu shi ya sauka ne a Madina amma dai zance da yafi karfi shine gaba ɗayan ta a maka ta sauka lokaci guda kuma tana yana daga cikin falalarta tana cikin jerin surori guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukkan wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ko shakka babu ya zama malami wato suratul baqara da ali imran da suratul nisa da suratul ma'ida da kuma suratul an'am da suratul a'raf da suratul yunus manzo Allah ce dukkan wanda ya haddace sai san ma'anarsu tabbas ya zama malami sannan kuma yana daga cikin falalata lokaci guda aka saukar da ita daga farko har ƙarshe mala'iku adadin mala'iku sun rufe sararin samaniya wanda suka yi wa mala'ika jibril rakiya da ita yadda ka san za a kai amarya ka mala'iku suka yi dandazo suka rufe duka sararin samaniya ta yadda idan mutum zai daga kansa ba zai ga sama ba wanda ke nuna falalat babban abin da suke karantarwa tauhidi rushe shirka rushe bid'a tsayar da tauhidi tsayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu gani cikin ayoyinta fatan ubangiji da Allah ya ba mu iko fahimtar ayoyinta daidai tare da aiki mai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من تين ثم ثم قضى أجلا وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون bayan bismillah ubangiji ce alhamdulillah dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa samawati wal ard wanda ya halitti sammai guda bakwai da ƙasa ita ma guda bakwai a cikin alqur'ani mai girma duk inda aka kawo sama da ƙasa galibi akan kawo sammai din ne a cikin jam'i a ce as-samawat ƙasa kuma a ambace ta a matsayin mufrad a ce al-ard babu inda aka ce alarazina ko al'arazuna wanda shine jam'in al'ardu malamai suka ce hikimar anan gurin shine domin al'adu ardu din ismul jinsi. ne ismul jins kuma yasduqu ala al-mufrad wal jam idan aka ambaci suna na jinsi to shikenan ya shafi daya ya shafi kididdiga wato ya iya wa daya ya iya wa guda bakwai dan haka lokacin da aka ce as-samawat ubangiji ya halicci samai to lokacin da za ta wajen al'ard ba za ka ce ya halicci kasa ba haka kuma ya halicci kasai duk da lafazin yana nuna kasa daya amma ma'anarsa yana nufin kididduguwa na kasa yadda ake da sama guda bakwai wata saman wata haka kasa ake da ita guda bakwai wata kasan wata bisa ga zance mafi inganci da akwai wanda suke cewa akwai bambanci tsakanin samman bakwai da kasan bakwai samman bakwai wata saman wata ne kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa amma kasai na bakwai ko sai suka ce a shimfiɗa ciki wato sai suka kasa kasan da duniya take ciki yanzu afirka da turai ta gabas da turai ta yamma da asiya da australia da america da kudancin america a matsayin su ne kasai guda bakwai wannan kasai wannan wannan ko shaka babu tafsiri ne mai rauni yadda sama take wata saman wata kasa kuma haka take wata kasan wata domin wannan kashe-kashen na asiya da afirka da turai ta yamma da turai ta gabas da america da australia da wane ne wannan kashe-kashe ne wanda yake tura mulki mallaka suka kawo shi ina ba za mu fahimta idan ka dauki wannan to afirka ma sun kasa ta ta tsakiya ta yamma ta arewa ta kudu ta gabas ai kaga sun karkasa ta ita kanta afirka din haka asiya ma sun karkasa ta asiya ta kudu asiya ta tsakiya ta arewa ta gabas ta yamma kaga nan ma ai akwai kashe-kashe a da haka dai hakikanin gaskiya kasai guda bakwai wata kasar mata dukkan su ubangiji ne ya samar da su to lafazin alhamdu alif da lam din da ke ciki yana nufin dukkan yabo shi kuma yabo iri biyu ne ko dai yaban da Allah ya yabi kansa da shi ko yaban da masu yabo suka yabe shi da shi wanne ake nufi a ciki na farkon ko na biyun ko duka malamai suka ce aljamu aula min at-tarjih ka hada su duka biyun ka ce su ake nufi to wannan shi yafi dacewa da ma'anar aya ma'ana dukkan yaban da Allah zai wa kansa to bai kirara kansa ba sama da kima yaban ya dace da shi dukkan yaban da masu yabo za su yi wa ubangiji to ba su kirara shi ba sama da kima yaban ya dace da shi yaban da yake wa kansa da yaban da bayi suke masa lalle an yi masa ne bisa ga cancanta amma yaban da za a yi maka da yaban da za a yi mun da yaban da za a yi mishi ba lalle bane ya zanto an yi mana shi bisa ga cancanta wanda ya rubuta da ni zai ce kai ai babu irin wani wanda ya rutu da kai zai ce babu irin ka wanda ya ce ba irina ka ƙarya yi ba haka bane ba akwai dubbai na waɗanda suka fi ni kai ma wanda ya ce ba irin ka ƙarya yi akwai dubbai waɗanda suka fi ka kila ka san su kila ba ka san su amma dukkan wanda ya ce ba ya Allah to gaskiya ya faɗa dukkan wanda ya ce ba mulki irin na Allah gaskiya ya faɗa in Allah ya faɗa haka gaskiya ya faɗa dama gazantar da gaba ɗaya gaskiya ne in dan adam ya faɗa haka gaskiya ya faɗa in dai game da ubangiji shine ma'anan alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kuma ubangiji shine ya halicci adh-dhulumat wato ainihin dangi na duhu duhu bayan duhu wan nur kuma shi ya halicci haske to anan nan gurin ma kun ga adh-dhulumat an yi jam'in sa dan jam'i na zulma annur an yi ifradin sa ba ce anwar ba da ce da sai a ce waje ala zulumati wal anwar kaga jam'i da jam'i kenan amma waje ala zulumati wan nur saboda min az-zulumat jam'i ne annur duk da cewa mufrad ne amma masdar ne shi kuma masdar la yusanna wala yujma da ka'ida ta larabci akan yi itlaqin sa a matsayin sa na mufrad din shi ba a musanna din shi ba a jam'in sa amma da an ambace shi to ya ɗauki ma'anar jam'i gaba ɗaya wa ja'ala dhulumati ne ya halicci dangi na duhu duhu duhu duhu ubangiji ne ke samar da shi sannan kuma annur ne ya halicci dangi na haske hasken rana hasken wata hasken taurari hasken fitilu da muke gani da na lantarki da na aci balbal duk ne ya halicci su ja'ala dhulumati wan nur waɗansu malaman suka ce a'a hikimar anan gurin shine az-zulumat ana nufin hanyoyi na bata to tunda suna da yawa shi yasa aka ce zulumat aka kawo su a jam'i an-nur ana nufin tafarkin shari'a tunda tafarkin shari'a guda ɗaya ne sai aka kawo shi a matsayin mufradi Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun ina fata mun bayyana lafazin ja'ala zulumat na fassara shi da cewa ma'anarsa ya halicci haske wa nur da kuma duhu wato nan wurin ja'ala ya zama ma'anar sa mai khalaqa to shi ja'ala yana zuwa da ma'anoni cikin larabci yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda daya sannan yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda biyu a nan wurin yayi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda daya wa ja'ala adh-dhulumat domin lafazin wan nur ma'tufun ala adh-dhulumat kaga mafa'ul wahid ne ana amma da ubangiji subhanahu wataala ce allazi ja'ala lakum al-ardha fir'abin nan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a bina'a kaga ja'ala lakum al-ardha al-maf'ul al-awwal kenan firashan al-maf'ul al-thani was samaa'a ma'tufun ala wato wancan al-maf'ul al-awwal bina'an ma'tufan ala al-maf'ul al-thani kaga ja'ala anan gurin ta'adda ila Mafulai ne to duk lokacin da ja'ala ya yi ta'addi zuwa ga maf'ulan bihi guda daya ya bukaci maf'ulan bihi guda daya a kaidar larabci to ma'anarsa khalaqa amma idan ya bukaci maf'ulan bihi guda biyu to ma'anarsa sayyara sayyara ya mayar da abu kaza ya rikidar da abu ya zama kaza التغيير بالصاد shine tahwilu shay'in min maddatin ila maddatin ukhra wato jirkita abu daga wani abu ya zama wani abu kamar yadda kafinta zai rikitar da katako ya zama kofa ko ya zama window ko ya zama bench ko ya zama desk makamancin wannan asalin sa katako ne kafinta ne ya rikita shi ya zama me ya zama desk ko bench ko tebur ina fata an fahimta to wannan idan ya buƙaci mafa wannan biki guda biyu to kaga ne cewa al zulumati wan nur ubangiji ne ya halicci haske kuma ya halicci wato ainihin duhu kaga Allah bi ma'ana khalaqa to sai malamai suka ce idan an ce haka ja'al bi ma'ana khalaqa wato kaga kamar Allah ya nau'anta zance ne ya bambanta kalmomi a madadin ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa khalaqa adh-dhulumati wan nur sai ya musanya lafazin alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'a adh-dhulumati wan nur kamar a cikin zance muna cikin tafiya sai muka zo daga wuri kaza daga nan sai muka taho daga wuri kaza kaga muka zo muka taho din ba anasa daya amma kana kawo kalmomi daban-daban dan ka nuna cewa kai din mawadaci ne vocabulary ɗinka a wadace yake da kalmomi ba ka fama da talaucin kalma to shine hikimar alqur'ani mai girma babu talaucin kalma a cikin alqur'ani akwai wadata ta kalmomi shi yasa sai a kawo kalmomi guda biyu masu ma'ana iri waja'al dhulumati wan-nur thumma allazina kafaru sannan duk da haka waɗanda suke kafirai bi rabbihim ya'dilun suna daidaita ubangiji da wani ma'ana ya adilu na rabbihim suna daidaita ubangijinsu da wani ina fata mun fahimta a nan gurin sai zanto al'adlu a nan gurin at-taswiyatu daidaita abu bi ya ya'dilun suna daidaita ubangijinsu da wani a nan kaga bi rabbihim al-jar wal majrur din nan kenan sai zanto yana ta'alluqi ne da me yana ta'alluqi da fi'li mudari'i din adiluna bi rabbihim ya'dilun ay ya'diluna bi rabbihim shine ma'anarsa kafirai suna daidaita Allah da wani suna hada Allah da wani idan sun tashi kauna sai su kasa kauna kashi ɗari kashi hamsin su baiwa Allah kashi hamsin kuma su baiwa wani Allah gunki lati da uzza ko kuma su baiwa annabi isa ko su baiwa uzair ko su baiwa wani ina fata mun bayyana shine Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kaga sun daidaita su da Allah daidai wanda ne shine wallazina kafaru bi rabbihim yadlun kuma da kansu za su faɗa a ranar tashin kiyama bayan an jefa su cikin wuta tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idhnu sawwikum bi rabbil alamin kaga wallazina kafaru bi rabbihim yadlun na'am a wata fassarar malamai suka ce wallazina kafaru bi rabbihim waɗanda suka kafirce game da ubangijinsu kaga bi rabbih sai zanto jarul majrur anan yana ta'alluqi da fi'li din kafaru ya'diluna suna kauce wa tafarkin gaskiya daga adala ya adilu udulan al'udul kuma shine kauce wa tafarkin gaskiya amma al'adul shine daidaita akan ce adala ya adilu masdari din sa al'udul wanda yana nufin mala yaminu kenan akan ce adala ya adilu tafarkin sa al'adlu sai zanto wannan ma'anarsa shine at-taswiyatu daidaita ababe guda biyu wanda shine ake kira da suna adalci daidaita ababe guda biyu wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa allazi khalaqakum min tinin shi ubangiji ta'ala shine wanda ya halicce ku daga daga wato daga wani nau daga daga jumkin kasa wato halittar annabi adam ke bil adaman farko shine annabi adam an halicce shi ne daga turbaya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa Allah ya halitta annabi Adam daga dukkan nau'ika na ƙasa an ɗauko ƙasa mai tauri an ɗauko dutse an ɗauko dizar sahara da yashi an ɗauko mai baki an ɗauko fara an ɗauko ja aka garwaya aka halitta annabi Adam manzo Allah ce dan haka ƴaƴan annabi Adam din sai suka zama wani fari wani baki wani ja kuma ƴaƴan annaba adam ɗin wani ya zanto mai karfi wani ya zanto rago mai karfi wato kaga daga sinadarin dutse ya rinjaya ƙasa ko ba haka ba mai rago wanda ke mara karfi shi kuma shi ke ina ba an fahimta sannan kuma wani ya zanto mai saukin hali wani ya zanto mai mummunan hali ina ba an fahimta yadda kasa din take wata kasa mai albarka sai in ka shuka za ta bada yaya wata kasa ba ta da albarka ko kai shuka ba za ta bayar da tsiro ba to haka yayan shi haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi lalle akwai hikimar Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi khalaqakum min tinin Allah shi ya halice ku daga turbaya ko daga yumbu ko daga tabo thumma qada ajala sannan kuma ubangiji ya zartar da ajali a nan me ake nufi da ajali ana nufin ajalin kowanne ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam bisa ga zance mafi inganci ajalinka da ajalina da ajalinsa duk Allah ne ya kaddara shi wa ajalun musamman indahu wani ajalin kuma sananne a wurin Allah Allah ya sanya wani ajalin sananne a wurinsa to wanne ne ajali sananne a wurinsa ajali sananne a wurinsa shine ajali na tashin kiyama rana da lokacin da za a tashi kiyama to menene bambanci tsakanin ajalin farko da ajali na biyu ajali na farko ya ce sun matsada ajala Allah ya sanya ajali amma na biyu sai ce wa ajalin musamman inda da wani ajalin abin sanya wa suna a wurinsa wato kenan ajalin tashin kiyama babu wanda ya sani sai Allah amma ajalinka da ajali na da ajalin da ajalin mu nan gaba daya banda Allah ko wanda ya sani akwai mala'iku sun sani inna ahadakum yujma'u khalquhu في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مضغة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد tun da dai mala'ika zai rubuta lokaci wa ya ce ba shi shekara ɗari ba shi shekara saba'in ba shi hamsin ba shi wata tara ba shi wata sha ɗaya kafin ya rubuta wa ya sanar da shi mala'ika bayan ya rubuta shi mala'ika ya sani ko bai sani ba a sai ya san ajalin ka ashe ajalin ka da nawa banda Allah akwai wanda ya sani Allah ya sanar da waɗansu halittu amma ajalin tashin kiyama ku shi kadai bai wa kansa sani banda shi ba wanda ya sani yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu tabbat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha indallah walakin aktsara an-nasi la ya'lamun yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha Allah ne kadai ya sani da haka sace wa ajalun musamman indahu indiya dinnan abinda take nuna wa shi kadai ya san tashin kiyama shi yasa afdalu khalqillahi ala al shi ne manzan Allah mafifici a cikin dukkan halitta lokacin da mafifici cikin mala'iku ya tambaye shi asbirni an sa'a sai ce mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'i wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayar sani ba ma'ana ne da kai duk mu santa ba Allah ne kadai ya sani shi ne wa ajalin musamman inda ku thumma antum tantarun tare da haka sai gashi ku kafirai tantaruna kuna jayayya jayayya kuma iri biyu ce akwai jayayya wadda da gangan zan jaka jayayya dan in baka zarabawa in ce me hukuncin kaza ka ce kaza ne in ce ba haka bane dai in ga tsayawarka akan fahimtar ka da kawo dalilin ka akwai jayayya kuma ta shakka dan ina shakka kan abin da ka faɗa to su duk wato jayayyar da kafirin suke tsakaninsu da annabi jayayya ce ta shakka na abin da annabi ya faɗa ba gaskiya bane ba shi yasa Allah ce afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra kwa rika jayayya da shi akan abin da ya gani da idansa ko ba ku gani ba kuma sai ku yi masa jayayya da haka sun ma antum tamtarun sai gashi kuna jayayya akan abinda annabi ke faɗa muku na tashin kiyama na mutuwa na hisabi na aljanna na wuta da sauran abin da ake kira mashahidu yawmul qiyama ko tuna da ranar tashin kiyama fayafaye na abin da zai faru a ranar tashin kiyama kuna jayayya bayan ku ba a yi muku wahayi shine sun ma antum tamtarun sai Allah ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum shi Allah shine Allah a cikin sammai kuma shine Allah a cikin kasai abinda ake nufi da Allah anan al-ilahu abinda ake nufi da al-ilahu al-ma'budu bi haqqin aywa huwa al-ma'budu bi haqqin fis samawati al-ma'budu bi haqqin fil ardi shine abin bauta na gaske a sama dai shi malaiku suke bautawa shine abin bauta na gaske a kasa dai shi bayi na gari cikin mutane da aljanu suke bautata masa shi dukkan halittu suke yin tasbihi dan sunansa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura sammai da kasai suna tasbihi dan sunansa to sabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin subhanahu wa ta'ala kaga Allahu fis samawati Allahu fil ardi kayfa ya'lamu sirrakum wa ya san sirrinku abinda kuke koyewa wa jaharakum kuma ya san abinda kuka bayyana wa ya'lamu ma taksibun kuma sannan ya san irin abinda kuke tsoro na ayyuka da abin da kuke aikatawa na ayyuka ubangiji ta'ala ya san su wannan ɗaya ne daga cikin fassarorin wannan aya wa huwa samawati wa fil ardi Allah shine abin bauta a sama abin bauta ne samawati ardi yabo ya tabbata ga Allah da ya halitta samai da ya halitta duhu ya halitta haske tare da kafirai suna sa musu kishiya shine wanda ya ku daga tabo shine wanda ya kaddara ajalin kowa shine wanda yake da ajali na sanin tashin kiyama a wajensa wa huwa Allah ne Allah sai zanto wannan yana da alaka da me abin da ya wuce a baya sai zanto fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum a sama da kasa duk ya san sirrin in kuna sama ya san sirrin ko in kuna kasa ba ya san sirrin qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima wannan fasara ta dace da wannan aya cikin suratul furqan ce da su Allah ne wanda ya saukar Allah da ya saukar da alqur'ani shine Allah bi ya'lamu sirra wanda ya san sirrin da ke cikin sama da kuma sirrin da ke cikin ƙasa subhanahu wa ta'ala wannan fassara ta uku su kadai ne fassara da malaman sunna suka yi wa wannan idan ka duba tafsirin Ibn kasir da sauran littattafai na tafsiri haka zaka gani amma imam ibnu kasir ce akwai fassara ta hudu da yan bid'a suke yi sai su ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi sai su ce ai shine Allahu ta'ala al mawjud fis samawati wal mawjud fil ardi bi zatihi shine Allah saman mai da zatin sa a sama saman mai da zatin sa a kasa ma'ana yana sama yana kasa da zatin sa yana ko ina da zatin sa ibn kasir yace wannan fassara ce ta yan jahamiyya jahamiyya sune yan bid'a na farko da suka fara kawo wannan babbar akida cikin musulunci Allah ta sai Allah ta وما تأتيهم من آية من آيات ربهم illa كانوا عنها فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قولا آخرين وما تأتيهم من آية باب وتآية ذات ذومس من آية ربهم سكن آية يوم أبنجدنسو إلا كانوا عنها مرضين فاتي سيسون كسنسي masu juya baya ga barin wannan aya aya ta zo wadda ya kamata ta gamsar da mutum yayi imani amma sai juya mata baya ko dai aya wadda za a karanta cikin alkur'ani ko dai aya da ma'anar mu'jiza daga cikin mu'jizozi da Allah ke baiwa annabi faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum hakika sun kafirce wa gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu ana nufin su kafiran makka da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labaran abin da suke izgili da shi zai zo musu ma'ana labaran wuta da abin da ke cikin ta na azaba ko kuma labaran taimakon da Allah ke wa mummunai ya dora su akan marasa imani wannan labarin da suke izgili da shi zai zo musu kaga an faɗi wannan tun ana zaman maka kafin a hijira zuwa madina yayin da aka zo yakin badar kaga sun gaskiyar wannan aya labarin cewa Allah zai taimaki annabi da mummunai labarin cewa Allah zai karfafi musulmai da suke izgili idan an faɗa musu sun gan shi a aikace sannan kuma labarin cewa mummunai za su shiga aljanna su waɗanda suka bijire wuta ce sakamakon su za su gan shi a aikace ranar tashin kiyama shine fa sawfa yatihim an ba'u ma kanu bihi yakazbu a wani wuri Allah ce faqad kazzabu fa sayatihim an ba'u ma kanu bihi yakazbu amma nan faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa ya'tihim anba'u sai malamai suka ce tunda wannan sura ta fara zuwa kafin waccan abinda aka faɗa nan shine a can to a nan sai aka faɗe shi da yalwa da faɗi a can sai aka soke shi a takaice dan ya tunatar da kai nan da ina fata an bayyana kaga can faqad kazzabu fa sayatihim anba'u amma anan faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum sai kuma fa sawfa yatihim a madadin fa sayatihim an ba'u wato alqur'ani akwai hikima ubangiji yace alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard shin ba ta gani ba su da masaniya ba su da labarin kam ahlakna nawa muka halakar min qablihim tun kafin su mutan makka tun kafin su su kafiran yau nawa muka halakar min qarnin na karni daban-daban tsaraikun mutane daban-daban karni shine dukkan mutanen da suke suka rayu cikin shekaru daban eh, shekaru makusanta juna kamar waɗansu malamai sun iyakance karni da cewa shekara saba'in waɗansu sun ce shekara tamanin waɗansu sun ce shekara ɗari galibin abin da ake faɗa na karni shine shekara ɗari don haka wato karni eh, shekara ɗari ya zama karni ɗaya idan an shekara ɗari ya zama karni kenan to a cikin kowace shekara ɗari akan samu mutane da suka yi ɗa'a ko suka bijire su waɗanda suka yi bijire ɗin ubangiji ta'ala na jarraba su da azaba musamman a al'ummomi da suka wuce a baya a zamanin annabawan baya to su ne Allah ke jan hankalin na yau cewa su lura mana ai su ma suna da labari suna da masaniya a cikin kundin tarihi nawa nawa ne muka halakar min karnin na karni daban-daban san su daban-daban makkannahum fil ard waɗanda muka tabbatar da su a ban kasa muka ba su kuɗi muka ba su wadata muka ba su mulki da tattalin arzikin kasa ma lam nu makillakum irin abin da ku ne mu ba ku ba irin kuɗin da ba mu ba ku ba irin mulkin da ba mu ba ku irin sa ba tattalin arziki da habakar dukiya da yawan ya'ya da dangi irin wanda ku ba mu ba ku irin sa ba to malamai suka ce wannan aya ita da ire-irenta suke nuna cewa abinda aka yi na bayan tarihi ya tsara wanda ake da shi yanzu shi gaba da kere-kere wanda ake da shi a zamanin da ya wuce a baya ya tsara wanda ake da shi a duniyar yau tunda Allah ce makkannahum fil ardi ma lam numakkil mun ba su zama dama ta zama a cikin kasa irin wanda ba mu ba ku ba arziki da tattalin arziki da wadata da kere-kere irin wanda ba mu ba ku ba wa arsalna samaa alaihim midrara mun aiko da girgije akan su ya zanto midraran mai malalar da ruwa daga sama lafazin midrar ala wazn mif'al siga ce ta mubalaga midrar ai allazi yadurru al-ma'a kathira wanda yake malalar da ruwa da yawa kamar yadda akan ce imra'atun mizkar matar da take yawan haihuwar maza ke ko a ce mata mi'inat mai yawan haihuwar mata ke daga al'inat ne yawancin kuma daga azzukur ke da haka bidirar mai yawan saukar da ruwa daga sama Waje waja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka sanya koramu suna gudana a cikin garurukan su da biranen su fa ahlaknahum bi dhunubihim amma daga karshe muka halakar da su saboda yawan zunubin su wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan shuɗe wasu sai muka kafa wani sabon karnin daban muka samar da wata sabuwar al'ummar daban yanzu a nan shekarun da suke ɗauke da mu a nan a zaune a najeriya ko a nan cikin borno ko a kano ko a sokoto ko ma a ina buki ai an yi waɗansu shekaru ɗari ɗin da suka ɗauki waɗansu mutanen da suka yi mulki ba irin namu ba da suke da masu arziki ba irin namu na yanzu ba masu mulkinsu daban namu daban masu arzikinsu daban namu daban ƙwararrunsu da su da su daban namu daban waɗancan ɗan duk gaba ɗaya sun wuce a tarihi to ma haka za a ɗauke mu daga cikin wannan yayin da za a yi shekara ɗari nan gaba da wuya ka samu ɗaya daga cikin mu a nan gurin wani sabon zubin ne na halitta an sha'ana min ba'dihim qarnan akhari saboda sunnar Allah shine ya halifantar da wani akan wani idan kana mulki ba da wama za ka yi ba dole za ka tafi ka karawa kanka ka sake karawa kanka ka bi ka'ida ta constitution ka yi shekara hudu an ce ka kara hudu ka kara ka je ka yi amendment tun constitution ɗin a gyara a ƙara ma biyar a ƙara wata biyar ɗin dole sai ka mutu kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmudu duk ɗan da mace ta durkusa ta haifa ko da ya daɗe lafiyarsa garau ya ci ya sha ya more ya yi mulki a yi masa jiniya watan wata rana sai ya mutu ko ya ki ko ya so karshen tuka tuka shine tuka babu yadda kara shekara biyar a sake kara wata shekara biyar a goyi bayan wani ya zarce kar ya zarce ya zarce ya ƙara zarcewa wallahi tallahi sai ya mutu ko ya ji ko ya so kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج shayyada tare dai kuta ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da kana da makangari ne ai da lamarudu bai mace ba dubi dai fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi mutuwa kenan bai haye ba ta makare shi <laughs> bai kai ga abin da ya nufi ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki yan security kenan ko ba hazan zare ido da bakin gilas inda ma tafi ƙara auki ba ta bar fanko marar kwabo ba talakan da baya da ko kwabo ba ta kyale shi ta cira sama ta tsado ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma faɗo karkashin kasa karkashin kasa in ta kurɗo ba ta kyala sari da kurkudu ba wai zai ce da wama ka yi shekara biyar ka kara shekara biyar wallahi karku da bu su yi ta kara biyar biyar din ba wai suna haɗa kai ba za su kara kansu biyar su kara kara wata biyar ba sai Allah ya ga dama ba ai mun ga aya a cikin kasar nan ayar da muka gani a daidai lokacin marigayi general abacha da abuyola da wani ne ba karamar aya ba su ba najeriya ta shiga rudin ta ci gaba ko ba za ta ci gaba ba rikicin jun 12 yarin tabe an rasa ina za a an ce sai an zarce an ce kaza an ce kaza sai ubangiji ta ala zo ya karɓi rayuwar general abacha allah ji kansa ya karɓi rayuwar abiola shi ma musulmi ne allah ji kansa shikenan kasar ta wuce kuma aka shiga wani sabon faifai na najeriya to shikenan sai ku ce sai kun wuce ku wuce mu gani ma'ana sai kace ku kuke kasafin shekarun ku ne kuke kasafin shekarun kenan ma ma'ana idan kun gada ma ku wuce in kun gada ma ku sauka wani ya hau kada Allah sa ku sauka ku ci gaba mu gani babu inda za ka yi thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akhari wallahi dole sai mun bar wannan wurin wani yazo zo ya zauna ko mutu ko buso dole limamin juma'an nan ya bar mimbarin nan wani ya hawo wata rana dole mai tafsirin kujerar nan da mai jan bakin ya sauka wani ne zai tafsirin wani zai ja dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita wani a ko ya ki ko ya ko a kusa ko a nesa kuma za a yi wa mutum hisabin mai aikata a tsawon mulkin ka mai ka gudanar shi ne ya kamata ka yi lissafi ba ka zarce ko karka zarce ba zamana aya ta gaba عليك كتابا في فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أن أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وبنجلس ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس inda a ce mun saukar da wani littafi a kanka fi kirtasin a rubuce a cikin takarda ita ce kirta jam'in ta qaratis amma guda ɗaya Fala falamasuhu bi aidihim sai su zo su taba wannan takardar da hannu su ji eh, wannan ita ce takardar da Allah ya saukar da alqur'ani da kansa a ciki ba wata wadda wani printing press ne je buga ba Allah ne ya saukar da takardar saukakkiya daga sama Qur'anin ma saukakke daga sama haka takardar su kuma sun su za su shaba da hannu su la qala allazina kafaru wallahi da waɗanda suka kafirta sun ce in haza illa sihrun mubin wannan sihiri ne inda manzon Allah za a saukar masa da wannan za su sihiri ne wa sun rinka cewa laula unzula alaihi malak wai dan me ba a saukar da mala'ika a kansa ba ya bi shi yana gaskata shi idan yayi wa'azi mala'ika ce sadaqata kai gaskiya sannan wai su yarda wai shaidar cewa shi manzo ne daga Allah su rinka yawa a kowane titi kawai wata rana a ga manzon Allah a wani titi cikin titunan Makka malaika Jibril na bisu ko a kai shi wani titi cikin titunan Madina malaika Jibril na bisu sai idan ya magana ya kashe shi laula unzila alaihi malak ko kuma a madadin ma a turo shi annabin a kyale shi tun da shi bil adama ne a turo mala'ika mana yazo ya mana wa'azi sai Allah ya ce walau anzalna malakan inda za a ce mun saukar da mala'ika la qudiyal amru ko da an halakar da mutane gaba ɗaya malamai suka ce me wannan aya take nufi malamai suka ce abinda ayar suke nufi inda za a saukar da mala'ika ya zama annabi tun da shi halittarsa ta sha bamban da mu yan adam wani ganin mala'ika ba kawai sai ya mutu dan tsoro matukar zai zo a cikin siffarsa ta mala'ika ka shi zaka rikide zaka ji tsoro aljani ma wani da ya ga aljani sai ya hauka ce ballantana wanda wanda ya ga mala'ika wani ya ga bera ya gudu wani ya ga hawaii ne ya gudu ballantana ya ga mala'ika da <laughs> kudi al'amru da an riga an mutane wa zai ga mala'ika kuma ya tsaya da haka akan turo mutum ne dan saboda ku daɗin fahimtar juna yi idan aka kawo mala'ika su shine dauke dutse gari kaza da gari ne kai shi gari kaza kai ko wannan sunnar a ce kai koyi da shi ya zaka da shi akan wannan sunna yana da karfin da kai baka da irin wannan karfin amma sai a ce maka annabi mutum mafifici cikin halittar Allah ya rinka yin irin ayyukan da kai ma ka iya yin irin su dan bai karfin karfin aiki na bil adama ba in ba fasa'is ke bantattun al'amura da Allah ya bance su da su ba walau anzalna malakan inda mun saukar da mala'ika na qudiyal al'amru da an zartar da al'amarin mutane gaba ɗaya sun malayu tsaro kuma ba za a jira su ba ba za a saurare su dan shi mala'ika in yi wa'azi ba a ji ba to shikenan sai zai sai kife garin yadda aka yi wa garin wato ainihin mutanen annabi lutu alaihi salam walau ja'alnahu malakan kuma inda mun sanya mala'ika ya zanto shi ne annabi la ja'alnahu rajula to da za mu bukaci rike da halittarsa ya zanto bil adama don ku ji dadin fahimtarsa sai ya zanto mala'ika da siffar mutum wannan kuma idan mun yaka wala labasna alaihim ma yalbisun to kuma da mun ƙara rikitar da su kan abin da suka rikitar wa kansu su da kansu sun ce sun haifar wa kansu rikici na kwakwalwa na ba sai da annabi batun da mutum to sai suka ce a turo mala'ika to ko dai ya zo a cikin siffarsa mutane su ganshi su gudu ko kuma ya zo a cikin siffar bil'adama mala'ika da siffar mutum to kuma annabi za su ce to ai wannan ma mutum kaga shine da labasna alaihim irin rikicin da suka haifar wa kansu to kuma mun ƙara haifar musu da shi kenan tunda mun rikida halittar mala'ikan ya zanto mutum na'am ثالثا ولقد استهزع برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقة أن يوا وتنسو النباوة دسك شوقي أباي إزجلي wato su faɗi magana a mayar da maganar wasa a rika musu dariya an yi haka ga waɗansu annabawan baya fa haka bin ladina sakaru minhum sai ya hau kan waɗanda suka rika izgili da annabawa din ma kanu bihi yastazi'un sakamakon izgilin nasu mutanen annabawa suka ce yahudu ma ji na bi bayyina وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu kaga wannan izgili ne mutanen nuhu suka ce ya nuhu kad dajadaltana fa akfarta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin mutanen annabi shafi suka ce ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa wa law la rahatuka larjamnak wa ma anta alaina bi aziz dukkan waɗannan nau'ika ne na izgili da aka yi wa annabawan baya da haka kai ma mai wa'azi yau dole za a yi maka izgili ka faɗi magana wani ya mata dariya ka faɗi magana wani ya buga tafi da kafa ce ta gyalle shi tsawon na ai shirme ne irin izgilin da kafirai suka rinka wa annabawan baya ke Allah yakan kawo wannan dan ya lallashi zuciyar sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya zanto lallashi ga zukatan dukkan wani mai son ya kawo canji a cikin al'umma yan san kawo sauyi cikin masu wa'azi da zaratan masu da'awa da malamai na addinin musulunci dole sai sun yi hakuri da abin da za a faɗa na izgili su jure ubangiji ce kul siru fil ard ce da su ku yi tafiya a banka kasa mana sun manzuru kai fa kana aqwatul mukazzibin ku duba ku ga yaya karshen lamarin masu ta ayoyin Allah ya zama sun ji da dadi ko ba su ji da dadi ba ku tambayi labarin karshen fir'auna karshen karuna da hamana da adawa da samudawa karshen abu jahal da umayyah ibn khalaf duk yaya karshen waɗannan ya zama na'am qul liman ma fi samawati wal ard ce da su wane ne yake mallakar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya mallakar Allah tattalin arziki mallakar sa ne da creator da masana'antu mallakar sa ne in kun bi shi sai ba albarkar kasuwa a hannunsa take subhanahu wataala albarkar ƴaƴa a hannunsa take ma'adanai dun nashi ne liman ma fi samawati wal ard wa ke mallakar sammai da ƙasai da abin da ke cikin su kul ka sai da su lillahi duk mallakar Allah ne shi kadai kataba ala nafsihi rahma ya wajabtawa wa kansa sai ya ji kan bayi hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abu huraira manzo Allah ke cewa tun ranar da Allah ya halicci sammai da kasai ya rubuta akan al'arshin sa a wani littafi da ke wajen sa cewa inna rahmati sabaqat ghadabi tausayina da jin kaina ya rinjaye fushi na inji Allah subhanahu wataala adadin da zai ji kai na bayi yana da yawa idan an kasanta da wanda zai wa azaba kuma kai kadai a matsayin ka na bawa sai kai aikin daidai sai baka lada goma idan kai aikin barna sai baka zunubi daya kaga sun kai ne wannan kai aikin daidai bai shafe ladan ba idan kai aikin barna ya baka zunubi daya kuma in kai istighfari kuma ya shafe ma daya ka a kaga rahamar كتب ربكم على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لن الله زي تتلاكو يزوى رانا كاسي القيامة رانا دبابكو كنتو قملئتا allazina khasiru anfusahum lalle waɗanda suka tafar da kawunan su fahum la yu'minun da dai ba za su yi imani ba jama'a sai mu a nan gurin abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya sai mana Allah ya ba mu gaskiya ya ba mu iko ya nuna mana gaskiya ba mu iko binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu iko kaucewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi